ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما Hakika Allah mai adalci ne baya zaluntar bayinsa da komai baya rage musu daidai da kan ɗan yatsa na daga kyawawan ayyukansu baya kuma ƙara musu komai a cikin munanan ayyukansu idan aka samu daidai da ƙwayar zarra na ayyukan lada yana ninka musu saboda falala daga gare shi yana ba da lada mai girma bayan ya ninka shi